الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واحذروا الجهل لأن الجهل باب السوء لقد وعد الله نبيه نوحا عليه الصلاة والسلام ألا يكون من الجاهلين إني أعظك أن تكون من الجاهلين وقال موسى عليه الصلاة والسلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وقال تعالى سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولا تكونن من الجاهلين عباد الله فقد ورد لفظ الجهل في القرآن الكريم في أربع وعشرين موضعا على أربعة أوجه منها الجهل ضد العلم ومنها الجهل ضد الحلم ومنها الجهل زمن خلا فيه الرسالة السماوية ومنها الجهل بمعنى الكفر أيها المسلمون لقد تعرفون أن أول وحي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فلا عذر للإنسان إن مات جاهلا فلا بد للإنسان أن يكون معلما العلم يرفع بيت لا إماد له والجهل يهدم بيت العز والكرم اعلموا أيها المسلمون إن الجهل ثلاثة أنواع أولا فقدان تعلم القراءة والكتابة ويؤد هذا من النوع من أكثر الأنواع انتشارا وتأثيرا ومنها انجلاط العقول والسير وراء أفكار خاطئة ويعتبر هذا النوع من أخطر أنواع الجهل وهو صوب هذه الكوارث كلها ومنها الجهل الناتج عن مخالفة كافة الشيم والأخلاق الإسلامية الفاضلة اللهم إنا نعوذ بك من الجهل ومن علم لا ينفع بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم رسول الله الذي يرفع بالعلم ويضع بالجهل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وأصلي وأسلم على البشير النبيل الذي بعثه الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله أخرج أمته من ظلمات الجهل إلى نور العلم وعلى آله وصحبه الصلاة الكرام ومن سلك سبيلهم بإنسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمون اعلموا يقينا أن الدنيا لا تأتي إلا بالعلم ولا تجد الآخرة إلا بالعلم قال بعض الحكماء بالعلم والمال يبنى الناس ملكهم لم يبن ملك على جهل وإقلال إن الحمار وراكبه هما الحماران وسرهما راكبه عباد الله إن الجهل له أضرار كثيرة وخطيرة ومن أضرار الجهل الوقوع في الكفر بواسطة كلمة يقولها الجاهل من صد الله ورسوله والاستهزاء بدينه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ومنها انتشار الفساد في الأرض بواسطة الدخول والمشاركة في حركة في حركة الإرهاب ومنها الجهل يتسبب الجهل في انتشار الأمراض الخطيرة على الأرض ومنها تنمية ظاهرة البطالة وعدم التفكر في أماكن العمل ومنها التمرد وقسوة القلب عند المرء الجاهل ومنها يؤدي الجهل إلى انتشار حوادث القتل والسرقة والتهاب الفكر ومنها الغلو في الدين ومنها التطرف وغيرها كثير وكثير وكثير اللهم إنا نعوذ بك من الجهل اللهم إنا نعوذ بك من سوء الفهم اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله اللهم إنا نسألك الخير كله ما علمنا منه ما لم نعلم آجله وآجله يوم مسلمي بايان قوليا دا الله رسلاتي دا أمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم رمت يوتنا مدنا wato akan hadarin jahilci da mahimmancin tashi a yi aiki don ya cikin jahili yan uwa musulmi kamar yadda kuka sani Allah madaukakin sarki ya gina wannan duniya ya azata a kan ilimi da eka iraya duniya ba ta rayuwa sai da ilimi sannan Allah madaukakin sarki ya zaɓo mutum na farko da yin ya khalifa duka bayan ƙasa da ilimi Allah ya ta annabi Adam tsakanin mala'iku saboda ilimin da Allah ya ba ya yi mala'iku tambaya ga musu jarabawa annabi adam Allah ya fito saboda ilimin da Allah ba shi shine khalifa sa da bayan yan uwa musulmi dukkan ayoyin qur'ani da suke magana a kan jahilci suna zargin jahilci ne saboda ba hannun ƙwareban ba da jiwa ƙwareban ba sufa ƙwareban misali Allah maɗaukacin sarki yana wa annabi Nuhu wa'azi Allah ya ce inni a izuka an takuna min al-jahilin nuhu ne maka wa'azi kada ka zo daga cikin mutane jahilai sannan annabi musa alaihi salatu wassalam ya faɗa wa mutanen su bani isra'ila ya ce musu inni a'udhu billahi qala a'udhu billahi an akuna min al-jahilin ina neman tsarin Allah kada ya zama daga cikin mutane jahilai Allah ya madaukakin sarki yawa annabi Muhammad kashe sallallahu alaihi wa sallam Allah ya madaukakin sarki yace wala ta takunanna min al-jahilin kada ka zama daga cikin mutane jahilai yan uwa musulmi alqur'ani ne girma kalmar jahilci da masu kama da ita wanda aka dogo daga wannan kalma ta jahal ya zo cikin qur'ani wurare 24 amma ya dauke da ma'anoni guda hudu dukkanin su an kara an tattara suna ba da ma'ana guda ma'ana ta farko shine jahilci yana ba da ma'ana kishiye ya zan mutum bai da ilimi sai a ce wato jahili ne sannan na biyu kalmar jahilci ƙur'ani tana ba da ma'anar rashin tunani rashin sa ilimi ga aiki kenan tana ba da ma'anar ko kana da ilimi kana iya zama jahili yato dama ake fara mutum ga su da ilimi amma jahili na yayi aikin jahilci saboda ni saboda aikin ne babu tunani a ciki na biyu kalmar jahilci na uku cikin ƙur'ani kalmar jahilci tana ba da ma'anar zamanin da an ka yi babu saƙo na Allah ne malamu da suka rayu wani lokaci wani zamanin da babu wahayi na Allah ciki sai a sun sun rayu lokacin jahiliya lokacin jahiliya kamar yadda aka samu kanun zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za da mutane suna yawo cikin jahilci ka ga mutum ka ansa mata sai ka ce in kana iya wata cikin ka ansa jahil jahiliya ne ko mutum ya ansa magana ce in kana iyawa ka ansa ka ansa ko ya ansa raƙumin ka ko ya zan mutum ya rasu ya bar mata ne iya ne su ya gade su in ban da uwa sai mutum ya aihi iya mutum ya tuba ita da ranta duk wannan jahiliya ce sannan kalmar jahilci cikin ƙwa'ayi tana ba da ma'anar wato kafin ma'ana mutum ya yi wani aiki sai a ce wannan kafin ya yi jahilci ya yi ma'anar kafin su ke to wa'annan su ne ma'anoni guda hudu da ƙur'ani ya yi amfani da su da kalmar jahilci duk wanda ka ga ɗaya daga cikin waɗanda su ana kiran shi jahili sai ka bibi da wani yayi kamar cikin ya ku yan uwa musulmi kamar da kuka sani wahayi na farko da Allah ya fara saukar ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'ani farko da aka fara saukar so Allah ya saukar da ikra yi kara da aka ce yi karatun nan malamai suka ce karatun Allah da karatun boko sun amma da sharaɗi kai su bismi rabbika sunan ubangijinka duk karatun da za ka yi babu Allah ciki to wannan karatun banza ne ka bar shi ma ya yi umarni amma karatu kowane iri ko karatun kwasa kashi na in dai don Allah ka yi shi to za ka samu lada a kan shi kenan wadda al'umma ita kuma al'umma ikra al'umma zikra ka zanna ba kai karatu ba kai matsala ne ga al'umma ba ka da umarni. saboda al'umma ga al'umma karatu kamar yadda malamai suka faɗa domin wahayin warko, shi karatu an kace zami saboda duniya ba su ba ba ta karatu kowa musulmi idan muka riba za mu ga malamai suna cewa babu uzuri ga mutum in ya mutu jahili ba sannan babu makawa ga dan adam ya tashi da ilimi sannan da ilimi ne kowa musulmi gida yake agawa sama wanda ba gida ne wanda a ƙasa talauci da gida ya mabashi amma ya ta samu ilimi ya tashi gidan sa gidan ya rayu sannan shi kuma jahilci yana rufe gidan da an gida na karinci da ɗaukaka amma in jahilci ya mamu gidan gidan ya rufe ba musu wani ya ku yan uwa musulmi ku sani jahilci nau'i guda uku ne na farko akwai jahilci za a ce mutum da ya karatu ba ba koyi rubutu ba koyi karatu ba ka iya karatu ba ka iya rubutu ba wannan sai a ce nau'in jahilci shi yawa cikin al'umma sannan akwai jahilci shi kuma wato wanda yake nihi a rahin tunaninka kama a samu tunaninka ba kulli a kulli ba ka tunani ne kyau da koyo ka kana abubuwa na kuskure waɗanda ba su da tsari sannan na uku akwai jahilci wanda ya taso game da wato aikata miyagun ayyuka ta'addanci zina sata ƙarya da sauran wannan shi ma ana kiran shi jahilci Don uwa musulmi Allah muna roƙon ka kare daga sharrin jahilci ka aza mu bisa ga haske da ilimi ya ubangiji ya fi yan uwa musulmi mu sani Allah na ɗaukaka mutane sanadiyar ilimi kuma yana ajiye su sanadiyar jahilci kamar yadda faɗa a cikin alƙur'ani Allah maɗaukakin sarki ya ce ya faɗi Allah alladhina amanu minkum na utul ilma darajat Allah maɗaukakin sarki ya ɗaga darajojin waɗanda suke da imani da gaskinku da kuma wanda aka baiwa ilimi sannan bayan haka Allah maɗaukakin sarki ya ce suna zama daidai waɗanda suke da sani da waɗanda ba su da ba guda na aikin su ba guda ba tunanin su ba guda ba halayen su ba guda ba ya ku yan uwa musulmi mu sani lalle ita duniya tana samuwa da ilimi sannan lahira ba samu kuma sai da ilimi hakika wanda da cikin masu hikima ya ce da ilimi da dukiya mutane suke gina mulkin su suke gina kasar su amma kuma ba a taɓa gina mulki akan jayanci da kuma wasu talauci ba lalle jahili in ya hayo zafi zakai ne guda biyu amma wanda ya zama sari wanda a sama ya ku bayan Allah ku sari jahilci yana da cututtuka daban-daban kuma da haɗurra daban-daban daga cikin haɗurran da aka yi da jahilci ne faɗa cikin kafirci mutum da sani ba ta hanyar kalma ku gawa da mutum zai hudu sai ka ji mutum ya hudu ya ce ko Allah ya kawo da kai ne to da ka zo ga magana ko wanda ya yi da ne sai da mutum yanki ko manzon Allah ya taso da inda yake ya taho to irin waɗanda kalamai kalamai ne wanda su hidda su musulunci bai sani saboda ni saboda kalmar jahilci sannan bayan haka jahilci daga cikin kiloli ne yaɗo ɗanna cikin ƙasa ta hanyar shiga cikin wato ƙungiyoyin ta'addanci sai ga mutum ɗaya an ce duk waɗanda hukumomi kamare ne ko kishin ɗin su na kayan saboda haka ya kamata su a kashe su gaba ɗaya a jaye su a kowa aza gwamnatin musulunci sai da ɗaya mutum ya furɗa ya kiɗa sai ake duk malaman da aka ce sun goyi baya duk a kashe su kowa irin wannan sai na ga mutum sai ya saboda haka da ilimi sai ka shiga sannan bayan haka yan uwa mutum daga cikin illar jahilci wato shi ne yana kawo cututtuka masu haɗari masu kashe al'umma shi za a ga mutane suna rayuwa inda ba su da ilimi za a ga tasi jahilin tsakaninsu duk azamta bola cikin gidan mutum sauran rashin ilimi shi ka sa mutum duk waɗanda abuwa yana kawo da mutum ya yi karatu ya san illar da a kai ga wato yin kafi ga yanar kazamta da kawo tsaftar sauran da shan ruwa waɗanda ba su da ƙasa sai ga mutum cuta kaya da cikin mutane sun ka kashe mutane sannan bayan haka yan uwan daga cikin illar uwa su illar jahil shine yaɗuwar wato ɗabi'a ta zaman banza sai ga mutum saboda rashin ilimi ne sai ga mutum ya zama bai da aiki tun da fayin har rana ta faɗi bai da aiki to nan shi ko sai Allah ya ne da aiki dole sai ɗaya kawo aiki ne ba to jaji shi ka sa mutum tunanin ya riga ya rune ke sun nina na mazi sai mutum ya zama zaman banza to daga nan sai ɗan ya shigo shi ko sai ba ta aiki dan uwa mutum ne idan muka riba za mu ka daga cikin illar jahilci akwai tsoron ke da zuciyar zuciya idan mutum jahili ne bai da ilimin boko bai da ilimin addini da lokacin za a zuci ta bushe kau kau kau yana iya duk wani aiki na ɗan da ka sani duk wani haraka da ka sani ta danci na ɗaya sanar daga cikin illar jahilci ɗan uwa musulmi yana kai zuwa ga yaɗuwar kaskashi in har mutum suna iya kasa mutum ya yanke shi in ka kalle shi mutum nan da ya karatu Allah zai karatu boko in ka kalle mutum yana iya zuwa iskin masallaci ya sadda mu mai tashi ya watsa kowa in ka biya zai karatu na ga mutum na iya kawo mutum ya taida da shi a ba shi kuɗi in ka ba za ka da ya kara so da yawa kana ga ko inda aka kawo ga lura sai ka ba su da yan uwa musulmi akwai wasu abubuwa guda biyu duk mutum da ke shugabanci ko gida ne inda ya kiyaye mutane su waɗanda abubuwa guda biyu bai sani duk ajin da ya biyu shi ja mutum na farko in kana shugabancin mutane ka samu zama lafiya na biyu ka ba su aiki in baka ba mutum aiki ba ko gidanka ne wallahi ka sani zai jawo matsala shi yasa yanzu idan muka ji ba za mu ga da matasan mu nan Lagos ta koro za su dawo wasu wallahi ko karatu ba su mafi yawancin su karatu ba za ku dawo idan ba su da aikin da za ku yi dole mu samu musu aiki ko aikin daji na mu samu musu don yi saboda in ka ba mutum haka bai da abinci bai da aikin zai yi to kai duk abin da ya jawo haka ga mutum ko ɗiyanka da ka ajiye gidanka iya eh, zan ba musu aiki zama ɗiyan su ba su karatu ba su da aiki da za su yi wallahi ka sani kana jawo musu matsala ne gidanka matsala za ta yawa amma in mutum ya samu aiki ya ce da su da aikin da ake yana yi to za a ga insha Allah ta'ala zai ke zuwa aiki ne ya shaɗa kanka irin abin da ka faruwa ƙasar da ke nan na rikici da yawa ga sunan dan gudun hijira sun yi mana yawa kwarai da gaske wanda su ba su da abinci kuma ba su da kuma ba su da aiki za a ga kan adam ha duk lokacin da tunani ne yake rushe to ko ya ga dama izi da saboda ka dole ne yan uwa musulmi kula da waɗannan abubuwa daga cikin illar jihadi yan uwa musulmi akwai zurewa cikin addini sai da mutum ga addini da ya kamata ya tsaka tsakiya sai da ya zo ya wuce wuri ya wuce Allah ya wuce manzo Allah da addini shi sai ga suna yin aikin da Allah bai saka manzo Allah saboda bai da ilimi sannan bayan haka daga cikin illar jihadi yan uwa musulmi akwai wato zama gefe ga ɗan jama'a suka siya kuma je kai kuma an ta hanya ka kira mutane zuwa gare ta su kuma mutane an ɗabi an sai su da kwan abin da ya sa a masarar mutane da mutum ya aza abin da ya sa a masarar mutane sai da zuwa rikici gaba ɗaya saboda ni saboda ɓanna daɗin shi da gare shi saboda in ka duba za ka ga saura a cikin addini zuci, da kare mutum ya yi kun baya aza ya aza masallaci ko ya sa mutane sun bi wallahi ya kwa mutum ne rashin ilimi na fa'ida waɗannan abubuwa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya gara da mu ya samu gani Allah ka haska mu da hasken ilimin ka ya ubangiji Allah ka haske mu cikin duhun jahilci ka samu zama lafiya Allah kawo zama lafiya da kwanciya da cikin ƙasar da samu duk abin da ka kawo na matsala da Allah ka yi mana shi Allah ka samu kusa da ilimin ka samu zama lafiya yan uwa musulmi sanarori guda biyu na farko ƙungiya ta kawo wannan rasid na neman taimakon ginin jami'a wanda za a yi a jigawa state wanda ke rasid na nan ya abin za su zagaya wayanda adda abin nan da Allah su taimaka fi su billahi domin ganin wannan ginin jami'a ya tabbata wato a gare mu a cikin wannan ta ya samu ubangiji Allah ya saka da alkhairi sannan na biyu matsalar injinin masallaci in zuma mu guda uku ga baki ɗaya da tun daga sun lalace injini guda na sun yayi shekara kusan goma shi kuma guda na sun yayi shekara kusan biyar guda yayi shekara bakwai dukkanin sun riga sun lalace kusan ba in su gona zama aka samu gyara guda da kyat ba sani ko gyara ko a cikin mun yi zama da sahi solution masallaci cewa da ya kamata a faɗa ma jama'a a tambayo nawa za mu samu izinin zai tsaya muna da ayyukan da muke na abin nan na masallaci aikin mu ne aikin ku ne aikin dukkan al'umma musulmi ne an tambayo an ce izini dubu sittin ko na dubu saba'in akwai hannu ɗari da wani abu saboda ka muna neman al'ummar musulmi su samu mana hannu ga abin da muke da shi domin ganin an samu wannan injin ya tsaya a masallaci domin shigo da ayyukan Allah ubangiji an ka ayyukan mu ya samu gaba lafiya wa sallallahu wa sallam wa barik ala abu wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh